labari ya same ni Allah mai girma da ɗaukaka lamma arada an juriya ibrahimu mawafi almanasiki lokacin da ya yanke zai nuna wa ibrahimu wuraren ayyukan hajji iyakokin hurumi auha ilal jibali sai ya tura wa duwatsu an sunaha

ta gabas ga hurumi ta yamma ga hurumi ta kaza duk aka nuna masa an tanahar lahu a tanahar lahu ta ka gani da wancan mutum sai dai dariya in ji wasu da cewa ba Allah sai bin sina sai dai ma dariya ita hankali ba zai kalli wannan ba irin nashi hankali hatta a arahu mawadi al-manafiki har aka nuna masa ainihin abin na ɗin wuraren bauta fahu kaulo ibrahim fi kitabillah wannan shi ne zai ce ibrahim a littafin allah tabaraka wa ta'ala wa arina manasikana cikakken maganan rabbana wata alna musulmai ne laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim kada da inda da da ke amma ka da ke to sai ka ka dan ka wannan nama ne da ban wanda sai ba na'am fa huwa qawlu ibn jinjina wannan qala wa qala maliku rahimahullah man qatala ba zan wanda ya kashe shaku na farauta معلما هورري وهو مهرم كان عليه جزاؤه زي بيا آه، جزاؤه زي بعد فكيف غير معلم زي بيا شي بعد إلي من دي إلي شي بقى كاكا من إلي مين هذا كده من إلي مين yana da إلي مين زي shi abu أكو هكا من yi kamar misalin كو kashe كو ko عند عجائي daga nan kana da bukatar a yayin misalin wani bukatar ka sai ka tura ta kamara ta tafi kan ba in wanda ka rubuta ta yi ta shiga ciki same shi ta ajiye masa sako misalin a ce an rufe kan ban ba shiga ba ta ko da makiyar Allah dai jama'an gana ciki ko yanzu wata tabarar yanzu ta fi tabbas daga waya da wayan suna iya raɗo abu su ɗauke sabis ɗin duka in ka buga ba ta ba ƙo'ina ina jin yanzu haka aika za sabis zai zuwa gaba ku wanda kullum muna son zamu mu kira kamar da ko abu Ya hmm? kaga an ɗauke ne ai amma yanzu sa an gaba ya faru sai dai ka horar da wani sabon in ta tafi fur ta san tudu ta san gangare ta san ruwa tana bin rafi tana bin wane ne hatta tsallaka ta shiga uta wata abin gidan inda wannan da yake gidan sarki ko gidan ne ta tsaye da takan a ɗauka ta ce ce kakkuba da kai da yanzu tsakanin ku da isowar sojoji kilomita hamsin ne ku da dagewa ku ba da ranku kawai kakkuba da kai da karuna hanya saboda haka nan sai a ci gaba da yaki ba da gace ina mata su sa yin ro yau suna nan a gefe gefe amma dakaru ke yaki kuma ana an ajiye wa'ancan masu yi nufin ne ko za ka ɓaci ko za a koro wa'annan nan kuwa mata ne a Allah ya kawo wa'in kai Allah ka ba mu fasa duk da mu ba a halin abin ne ba yi ba an ke musulunci ba a yi da shi amma hikima na cikin musulunci domin bilkisu bayan rundun ne kai masa ba hudu hudu ya kai ai ba hudu hudu ne kada yake ake ba illa ana yake hudu hudu ya fi fafa ba zan mu'allama to tsari zai biya shi da za uhu irin mu'allam Wala maliku amma maliku ya ce a wani wajen wa alaihi kimatuhu zai biya kiman shahon nan mu'allaman لصاحبه ya shi in wajen jiya ne eh? haka ne layi ba mu yari layi yiwu ta ja ne ba e ya fiya ne haka da ƙara samu eh, ina da bayani ne mai tsawo hira su ma da suka yi shawa a zaɓin shi yanzu lokacin da zan an yi karatu kaɗan sai kaɗan da shi yaji musamman mutane su kuma abinda suke bukata kawai a mace a ciki to wannan ne kake ganin kamar ana yi sai dai zai zama darasi ba yi isa in kabi kabi za ka gano wannan kasu bai kamata a rasu in kabi kabi za ka ce wannan kasu ya dace a iya ƙarawa karatu ko in ana son a Idan misalin karatu yawa aka yi abu mai kima mai daraja ta bashi yana saboda an aka sa wancan na ban ba sa ba zai yi gana da shi ma don da karatu ake ba na sallaba ba muna son nan da wata uku za mu kai kaza in ma ba mu gama ba za a je littafi za a je mun gama karatun mu da wannan wannan mu da wannan za a yi ta a kan ɗaya shi ke nan a ɗaibo nan a ɗaibo nan a karanta tarihin sanunu a kan tarihin ɗan a karanta tarihin maliku sannan a can shi a ƙa'ida a rola ga abin da ɗauka a menin ne jinsa da gaba an gama jirgi na ɗaya an gama na biyu an gama na uku gaba ce da an gama yanzu ku jira ta rabawa ai ba zai tambaye ku abin da bai kai abin na tinku ba rasamun fil mar'ati hukuncin mace تريد الحج وليس لها ولي sai ka ga wannan wani abu ne da yake cin to matsala ce mai cin to a ƙwariya ne wa arewa hausan ku yayi ya ci ma to a ƙwariya hausan na ji ne ba ta yi hausan haka take amma ganin da ke kama ba kalmomin da na bari ko na ƙara ta yi girma tun da haffa zuwa ake ana tambayar malami idan ne hukuncin mace ta tafi hajji ba mu muharrami yan kwangilan tun tuni sun ba da aka yan kwangilan sun ba da izini za ta iya tafiya to a can saudiya ba ta yadda ba malaman saudiya sun ce butu wacce ba ta da miji ba za ta shiga can ba aka ce ba malaman najeriya suka ci ba komai ka duba ka gani wannan malaman Najeriya to ba na Najeriya ba a ran bakin malaman da yan duniyan Najeriya ne suka wadi amma ba malaman addinin Najeriya ba za ka tafi abinka yanzu ya za a yi a doke wancan maganan da suka yi a haɗa su da wani sai a duba a saurayi da ita ce ya mata shi ce budurwa za su tafi ta zuba wani saurayi ke mata shi duk da za su tafi suna tafiya hannu da hannu da za a je misalin a ce a samu rikicin jirgi a sama wannan jirgi ba zai karasa wuri kaza ba suka sauka a uganda ko suka sauka a ina ne can ya fi kusa a kawai jirgin ya je sauka wurin ce ake ta za ba su sauka na tarihi haka ya za a yi musu da wasan shi sai ba za ka ko hotel ne da ake da zaba mutazawij mutazawij shi ne hau a zan zo sawa sai da malamai na najeriya masu fuskawa na najeriya yake ba komai duk cijin ke ya sai a haɗa masa 'yan mata su ce masa wannan baba eh, ya hankali yaya surutu ne bayan zama za ku wuce zuwa wuce wurin suke da kaza ka kama gaban ka mun sun riga sun tsallaka can ko da tsiya za su da haƙuri ana cin mutuncin dokokinsa kaga wannan masifa ta zo a kan haka dole sai zaddimuwa shi ne a jijajjen lahira a abin nan tunda ruku su ke aikata wannan ga abubuwa ka je ka da kawowa aiki maji an su ballata na da aka canza ka in ta riga sai boko an ce babban mutum ce ita Kultu, koma kaulu malik kilmar'a turidul hajj. Walai salaha waliju. Ala sakhaltu ma'a man tasiku bihi minar rijal. Zata putra, da wanda sake aminci da shi daga mazaji wanda sai. Wannan wanda sake da aminci da su aika ku za ka za a tafi, yanzu waye za ka ba shi amana matakar. Hmm? Wani ne a yin nan hmm? sai ba ka abokin zamana yana iya ba matarsa abokinsa sai ba a tafi kai da abokin na amiri na ne hmm? dauka ba abokin da ya tafi an nisa inda wannan magana shekara wajen dubu da wani abu hmm? ke ka wani, ne naka ai shi ne da an ba kuma kai ne mai cewa ka nan ba na biyar ko wancan na hudu wancan na yi shi ko yajibul hajj alal mar'ati ziyadatan ala yana wajaba yajibul hajj hajji na wajaba alal mar'ati ziyadatan ala ta haqqi ta'ati in an kara akan tabbatar da istiba'a ma berjali جاء ala mata anta تجد محرما kashe ma ba yawa ya raga ya kewaye hau zaujen ya safi ma. in ma muharrami babanta wanta a ta muharrami ta ne bai yi ba tunda yanzu za ta zada da kanin da uban su suke ci da su suke sha'ar da su ya za a kanin suke mata eh, ina zaki shi ma ya isa ma ita take ciyar da shi ita take shayar da shi mun tafi da wani haka ita take ba shi kuɗin kashewa in kuɗin sa saka ƙara ila waje wajen da eh, ba ni kaza to shi zai sa ka ya ma san inda take mun kaɗan shi ya je wajen ta to ya je karɓar kuɗin kashewa لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر bai halatta da duk wata matar da sai imani da Allah da ranar ƙarshe an tusafira yau man walaila da yi tafiyar da ya kai tsawon da da wuni illa wa ma'aha muharam a ga nan da zare ya bi kare da wuni ya kasa ce sakawa za a yi ta to ba a mota ne ba can abu ne talarsa nan wannan ya sa mota ki mota ta ba ce ba ko suka yi accident shi da ƙarshe ta ita bata ce ba nan take wani ɗauke ta sannu bari a kai ki asibiti to sai dai a san ta ya gama magana bai yi wufai ne mutum bai da kishin ƙasar da da kanta fa ke cewa wani yaro zai zai zai wa yarta zai koya wa yarsa ma ba ta gane ma to da kana ya zo abokin karatun su ne kallon su suna zaune a cikin gida suna tsayin masu don za ka basu suna yin masu sai wannan masu tun da wusa sai ne kai magana maka ba kai ashe bai kare ba na kafa ya kare illa ma amu Musulun. muslim ainihin alhaji babi kaza kaza kaza wala yi yustaratu fil muharramil bulub kai da ake wancan lokacin ba sharaɗi ne ba muharrami balaga ai kuwa yanzu yanzu kamar wannan Wa ya ma za a yi fara ce masa ki fara ce masa bai yadda ba ina za ka yayin da aka ba shi je ka ci abinci tabba ka bata da shi ke mai tabbar da harkanta shi ma bai fara ce mata kaza ko kuma yaran wancan lokacin da ban ne lana da ਗੱਬ ਮੈਂ ਆਸੇ ولا يشترط أن يترافقا بل يكفي وجودهما في قافلة واحدة بحيث أن يتأجحوا أمكنه الحضور إليهم فإن أجم الزوج أن أكر فمثل والمحرم أو امتنع أو عجز عن ذلك لها أن تسافر لها أن تسافر مع رفقة معمونة رفقة معمونة تواجع أتى ما توقع عليك إن دو أنا سمحرم أنا سمحرم وما تأنسون دوني تين أمين تكتنا يتهيئ kai na ga wani jini na mata subhanan layi rufka ma'amuna a yau wayannan tin ne amintattu hmm, sai dai su faɗa amintattu ne amma wanda ya san su ko a gida ya san su ko suwa ya su min aljinsai ne au min annasi au min annisa'i وأجاز البعض إن كانت من الرجال فقط لكن يشترط مع الركعة أن تكون هي مأمونة ركعة في نفسها والآئسة ما كانت معتر هذا كذا ما أمن هو يا فانتا وذلك في هج الفرض انتهى